Dan kura teku kuka mai hankali ɗaure akuyar seki. Allah ya taimaki sarki ban gane ka rufe ni kamar wata gawa ba kuma alhalin gani a raye. <coughs> Ana ina ne? Kaga kaga dakata mu ka sani cewa ni fa ba larai bace. An yanki ta aka cire ta mun ce cika tashi yarima Allah ya kara. Ba ka da giwa bane abin burgewa. murgina ta fede. Yo ai sarki Okasha ma ni na kashe shi da sa hannuna. Ai yayin tona miki asiri. na shiga masifar mutuwar gwaggon babu da kayana a hannunta yau matubula sara'i mugun nufi baya kashe ɗan barewa mero allah ya taimake kiranki ya daɗe duk inda magani yake sai na nemo wa yarima domin ya gaji buzan baban shi. Da amince waɗanda suka isa da ke da amince wanda bai isa da ke ba da yardarki kin so baki so ba aure sai mun yi da ke. ya magana nake amma kin mun shiru. Astagfirullah. Ya eh, girma turaki. Ya na gaba hannu ɗaya. Yari mandala. Yari mandala. Yari mandala. kasance da kace na ci da rugun tsimi da tashin hankali haɗi da da irin ta kaso naƙi duka a cikin shirin yayi mandala shirin zai dinga zuwa muku da misalin karfe bakwai na safe sannan a maimaita uku na rana uku na rana a ranakun litinin zuwa alhamis